له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma shugaban wannan asibiti na asibitin kashi wanda yake karamar hukumar dala na tarayyar najeriya shugaba na kungiyar likitoci musulmai na wannan asibiti da dukkan sauran mahalarta barkanmu da haduwa a wannan safiya ta lahadi sha shida ga watan rabi'u na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam arba'in, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya faɗa mun haɗa wannan safiya ne don yin faɗakarwa da tunatarwa bisa ga mahanga ta addinin musulunci game da mahimmancin haɗin kai da kuma 'yan uwantaka ko shakka babu haɗin kai a musulunci da 'yan uwantaka a musulunci wani babban jigo ne idan za a yi magana akan musulunci in a takaitaccen tarihi ne yana farowa daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ƙarshen annabi kuma cikamakin manzanni amma idan za a yi magana akan musulunci da faffaɗan ma'ana da dogon tarihi bisa ga doguwar mahanga to wannan abin yana faruwa ne tun daga saukowar annabi adam alaihi zuwa ga wannan duniya domin addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko dukkanin annabawa da shi kuma ya saukar da dukkanin littattafai don tabbatar da shi ƙur'ani ya mana nuni zuwa ga haka bisa ga harasan waɗansu daga cikin annabawa wanda suka yi tutiya da musulunci idan na ce tutiya ina nufin suka bugi kirji suka ce su musulmi ne wanda kuma hakan ne idan muka ɗauki tarihin annabi ibrahim uban annabawa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa shine ya raɗawa dukkan wani wanda ya zo bayansa sunan musulmai shi allah ya fara tallatawa cikin zuriyarsa addinin musulunci kuma ya karɓa idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ubangiji yace da annabi ibrahim ka musulunta ka miƙa wuya yace na musulunta na miƙa wuya ga ubangijin talikai da haka Allah ya ce millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl tafarkin babanku ne Ibrahim wanda shi ya rada muku sunan musulmai tun kan ku zo duniya annabi Ibrahim yana tutiya da wannan har a lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba da umarnin Ubangiji kuma yana kamun kafa da wannan zuwa ga Allah ne ya karba masa shi da ɗansa Isma'il وإذ يرفع إبراهيم القواعد من wa وإسماعيل rabbana تقبل minna إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم bayan shudewar annabi Ibrahim an samu annabawa da yawa wanda a takaitaccen tarihi an samu annabi Yusuf annabi Yusuf alaihi salam shine zakakurin annabin da ya fita daga cikin zuriyar gidan Yaqub cikin 'ya'yansa guda goma sha biyu shi ma lokacin da zai bar duniya cikin abubuwan da yake nanatawa shi ne batun musulunci batun musulunci don yin aiki da wasiyar kakansa da babansa kakansa ibrahim babansa ishaq da kuma yaqub da isma'il domin allah ya gaya mana cikin wasiyoyinsu sun ce 'ya'yansu su yi musulunci ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم da Yaƙub sun yi wa ‘ya'yansu wasiya suka ce ya ku ‘ya'yanmu ku sani Allah maɗaukacin sarki ya riga ya zaɓa muku addini kada ku yadda ku mutu in ba a kan musulunci ba shi ne ma Allah yake gwaɓa wa Yahudawa waɗanda suke tutiyar wani addinin da ba na musulunci ba yake am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ku da kuke tuciyar wani addinin da ba na musulunci ba shin kuna nan ne lokacin da mutuwa ta riski a ko yana shimfidar ajali zai mutu yake cewa da 'ya'yansa me za ku bauta wa in bayan na bar duniya don ya ji ta bakinsu ya ga cewa tarbiyyar da ya musu da abin da ya ɗora su akai za su ɗore har bayansa suka ce za mu bauta wa ubangijinka ubangijin iyayenka ibrahim da isma'ila da ishaqa ubangiji ƙwaya ɗaya mumun musulunta min miƙa wuya zuwa gare shi annabi yusuf ya fita daga cikin wannan zuriyar da ka shi ma lokacin da ajali ya zo masa ya yi tutiya da musulunci kuma ya roƙi Allah ya karɓa masa ya kuma karɓi rayuwarsa akan musulunci cikin addu'o'insa da ya yi rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yace ya ubangiji lalle ka bani gawurtaccen mulki ka sanar da ni fassarar mafarki kai ne makajin sammai da kasai kai ne majibincin al'amari na a duniya ka karɓi rayuwa ta ina musulmi ka riskar da ni da dukkanin bayinka na ƙwarai bayan shuɗewar annabi yusuf a tarihi zakakurin annabin da ya fita cikin zuriyar banu isra'il shine annabi musa alaihi salam annabi musa ya yi tutiyar musulunci kuma ya tallata wa dukkanin banu isra'ilawa cewa su zama musulmai وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين annabi Musa ya ce ya ku mutane na in daga gaske kun yi imani da Allah to da shi za ku dogara in ku musulmin kwarai ne littafin da annabi Musa ya zo da shi shine littafin attaura. duk annabawan da suka yi aiki da attaura Allah ya kira su da suna musulmai annabi Musa shine farkon annabin da ya zo da attaura. amma bayan shuɗewarsa annabawa da yawa sun yi zo sun yi aiki da ita sun jaddada a yi aiki da ita sun kira mutane zuwa ga yin riko da ita kuma Allah ya kira su da cewa dukkaninsu musulmai ne inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bi من domin kitabillah wa kanu alaihi shuhada Allah madaukakin sarki ya ce mu muka saukar da attaura wanda dukkanin annabawan da suka musulunta sun yi aiki da ita da manya-manyan ɗalibansu masu tarbiyya da kuma dukkanin waɗanda suke gwanaye wajen yi wa Allah ɗa'a sakamakon amanar da aka ba su na cewa su rike wannan littafi kuma su tsare shi kuma su ɗin kansu sun kasance shaidu ne a bisa ga haka to wannan a gurguje a gurguje idan muka kalli tarihin musulunci tun daga farkon duniya kenan kawo al'ummar karshen zamani wannan al'umma da Allah subhanahu wata'ala ya rada mata suna ɗaya bisa ga aiko jerin annabawa daki-daki da littattafa mabambanta a lokuta mabambanta ubangiji subhanahu wata'ala ya dora mu akan tsari guda don mu samu haɗin kai don mu dunkule mu samu ‘yan uwantaka don mu samu sukuni da natsuwar yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a wasu wajaje na alkur'ani ubangiji ya yi mana kira baki mu tun daga farkon al'umma har ta ya ce wa anna hazihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun ku sani duk wannan jerin tarihin da aka ɗebo muku tun daga annabawan farko zuwa na ƙarshe al'ummar ku ce al'umma bai ɗaya ni kuma ni ne ubangijin ku in ji Allah ku bauta mu a wata ayar wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun wannan dukkaninsu da kuke ji al'ummar ku ce baki ɗaya dunkulalliya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ni ni ne ubangijin ku ku kiyaye dokoki na inji Allah za mu fahimci mahimmancin haɗin kai a addinin musulunci a karan farko ta fuskar yadda Allah yake tanana ta yin yinsa ga dukkanin annabawa da kuma dukkanin shari'o'i domin yana daga cikin hanyoyi a irin koyarwa ta addinin musulunci da ake gane mahimmancin abu ya zama kowane annabi ya zo da maganar wannan abun. yanzu kun ga girman tauhidi na daga cikin abin da ke nuna mahimmancinsa ba wani annabin da bai magana akan kaɗaita Allah ba tare da bambancin zamaninsu da bambancin lokacinsu da bambancin yarurrukansu da garuruwansu amma kowane annabi yana cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kowane annabi yana cewa kada a yi wa Allah shirka shine Allah yake wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut kowace al'umma sai da muka aiko mata da manzo da sako iri guda a bauta wa Allah a nisanci bautar wani Allah وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بما أيكو ونمن زوبك هفنك ألا ينام جند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya ce facin sai da muka yi wannan manzon wahayi cewa ya gaya wa mutanensa babu fa wani abin bauta da gaskiya da cancanta in ba Allah ba kuma Allah madaukakin sarki ce a lokaci guda kuma ku nuna wa mutane girma da hadarin yin shirka walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin mun yi maka wahayi mun yi wa annabawan da suka gabace ka wahayi cewa in dai kuka yadda kuka yi shirka to ayyukanku za su lalace kuma za ku zama cikin tababbu hasararrun bayi to haka idan muka ɗauki sallah za mu ga kowane annabi cikin shari'arsa akwai magana sallah idan muka ce magana sallah ba muna nufin a zahar la'asar magariba isha ba sallah takan bambanta daga annabi zuwa annabi daga lokuta zuwa lokuta ga duk wanda ya san tarihin isra'i da mi'raji kamar yadda hadisai suka koyar suka karantar lokacin da annabi ya tafi sama don ya karɓo sallah daga wajen Allah manzo Allah yana sakkowa daga saman bakwai da ya zo sama ta shida da annabi Musa suka haɗu annabi Musa ya masa lale mara ba ya ce me kuka tattauna da ubangijinka me ya baka sai yace ce ya bani sallah in kai wa mutane na sau guda hamsin a wuni sai annabi Musa yake da shi a'a koma a rage maka ni an bani irin haka na kai wa bani Isra'ila ba su iya ba kaga wannan ya tabbatar da cewa a shari'ar annabi Musa akwai me sallah annabi Ibrahim yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah cikin ƴaƴana ma a samu masu tsayi da sallah ya Allah ka karba min addu'ata na na maryamu uwar annabi isa allah ya ce da ita ta yi sallah wanda wannan ya nuna cikin shari'ar ɗanta akwai sallah ya maryamu kunu fili rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in haka bani isra'ila ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in to haka muka koma azumi duk shari'o'in annabawa akwai azumi tare da bambancin lokaci da bambancin wata da yanayin azumin ma za a iya samun bamban amma dai akwai azumi a kowace shari'a shi yasa da Allah zai wajabta mana azumi sai da ya mana tsokaci kar mu ɗauka mu ne farau kafin mu an yi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace ku don ku kiyaye ka'idoji da dokokin Allah annabi Ismail Allah yake wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya to dai da ire-iren waɗannan da haka malaman musulunci suka ce yana daga cikin hanyar da ake bi a gane muhimmancin abu Allah ya ta turo annabawa da wannan abun Fita maimaita wa mutane fita jan hankalinsu fi ta ga musu ayoyi a attaura su faɗa a linjila su faɗa a zabura su faɗa a ƙur'ani ma su zo su faɗa to in muka talli haɗin kan al'umma za mu ga ya ɗauki irin wannan salo ba wani annabi da bai wa mutanensa magana akan haɗin kai ba ba wani annabi da bai nuna wa mutanensa ‘yan uwantaka ba babu wata shari'a daga cikin shari'o'in da Allah maɗaukakin sarki ya turo wanda ba ta hana rarrabuwar kai ba shi sa za mu ga a cikin ƙur'ani Allah yana ta zargin waɗanda suka raba kai yana ta zargin waɗanda suka ƙi haɗa kai su yi ɗan uwantaka alhalin addininsu ɗaya cikin yahudawa da nasara da dukkan sauran al'ummomin da suka wuce a baya kuma Allah yake nuna mana mu kar mu zama kamar su mu kar mu zama kamar su mu kar mu zama kamar su ubangiji madaukakin sarki ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah makurar jin tsoronsa kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai to wannan kalmar ta musuluncin a ita Allah yake so a haɗa kai shi yasa sai da ya fara buɗe mana ita ya fara ambata mana ita sannan aya ta gaba sai ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kada ku rarraba me ce ce igiyar Allah duk fassarar da za a yi mata zaka ga tana koma ne zuwa ga musulunci wasu malamai sun ce igiyar Allah ita ce Qur'ani to Qur'ani dai ba shine musulunci ba me yazo da sakon musulunci in ba Qur'anin ba masu magana suka ce ai ba a raba hanta da jini da haka in ka ce ƙur'ani ka ce musulunci kamar abu ɗaya ka faɗa da haka Allah maɗaukacin sarki ce mai riko da igiyar Allah gaba ɗayan mu kada mu rarraba bayan ya kira mu da sunan musulmi waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da igiyar Allah shine kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ita ma dai ba ita ce musuluncin ba waɗansu malaman suka ce a igiyar Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu yi riko da shi kankan mu bi shi sau da kafa kada mu saba masa shi ma dai zaka ga duk kusan abu ɗaya ake maimaitawa ubangiji subhanahu wata'ala sai ce da mu wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna fa ni'imar da Allah ya muku ba karama bace idh kuntum a'da'an ada kuna maƙiyan juna fa'allafa baina qulubikum sai Allah yazo ya haɗa tsakanin zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka wayi gari sakamakon ni'imar Allah kuna ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha da ku kuna gab da fadawa wuta a gabarta sai Allah zo ya tsamo ku sai ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun irin haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku shirya to wannan ayar cikon ta yana labarta mana wani tarihi ne da tsokaci na yadda mutane suke a duniya kafin zuwan musulunci musamman a gajeren tarihi na shi addinin musulunci shine zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen duniya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya yi hijira daga makka ya koma madina ya je ya tarar da mutanen madina asalinsu family ɗaya ne ƙabilar ausu ne da ƙabilar khazraj wanda da ausu da khazraj wa da ƙani ne Allah ya yi wa su albarka suka hayayyafa kaga in gida ɗaya ne ciki ɗaya amma suna yaƙi sama da shekara saba'in da biyar a wani magana ta malaman tarihi suka ce sama da shekara ɗari uku suke yaƙi gidansu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma duk shekara akwai ranar da suke warewa a fita bayan gari a je a raba raini a yi fada tsawon wannan shekarar in aka yi wannan yakin sau ɗaya in aka dawo waɗanda suka mutu abin ne waɗanda aka raunata a yi su, dukiyar da aka rasa da abin da aka ƙwaƙona a zo a sake gyarawa a tanada a kintsa a sake nema manufar kawai shekarar ta sake dawowa a sake gwamnati yaƙi haka suke shekarar su saba'in da biyar ko shekara ɗari uku manzo Allah ya zo ya tarar da su a wannan yanayi amma da sakamakon musulunci sai da suka dawo suna son juna suna ƙaunar juna ila wani ya ce to ba yakin ba malam ne ya jawo yakin jahiliya ce ta jawo yakin rashin shiriyar musulunci da rashin yadda da Allah guda da kuma rashin aiki ma da hankali irin wanda Allah ya wa ɗan adam domin ko lafiyayyen hankali in muka cire nasosi na shari'a zai nuna maka ka zauna lafiya da al'umma ka zauna lafiya da yan uwanka musulmi ku haɗa kai domin in an yi hakan kai kanka sai ka fi jin daɗin rayuwar, su ma sai sun fi jin daɗin rayuwa wa'ancan larabawa da suke gwabza yaƙi shekara saba'in da biyar ko shekara ɗari uku ko kun san me dalilin faɗansu a ƙololuwar abin da malaman tarihi suka faɗa na faɗan ƙwan kaza ne wani ya taka ya fasa kaza wani kawai wani ne ya taho bai san kaza ta yi kwanci ta zuba kwai ba kawai ya taka wannan kwan da ya taka shi ya ja yakin shekara saba'in da biyar ko ɗari uku da tafiya ta yi tafiya ‘ya'ya da jikoki suka zo su da ba su san ma asalin tarihin ba su kawai sun gaji yaƙi ba ma sa tambayar ya aka yi aka fara yaƙin me ya jawo yaƙin to wannan kuma shine abin da yake rayuwa ba wai a cikin al'ummar larabawa kaɗai ba a duk al'ummomin duniya a wannan lokacin da babu musulunci haka al'amarin yake zaka fara mutane ɗan uwan juna dangin juna amma suna yaƙe-yaƙe in ka zo afirka haka za ka samu in ka tafi turai haka za ka samu duk duniyar a wannan yanayi take a wannan lokaci Allah yana haska mana irin bala'in da muke ciki a da sakamakon musuluncin Allah ya zo ya tsamo mu ya kwato mu shi yasa ma wani daga cikin mawaƙan larabawa yake faɗar irin abin takaicin yace la yas'aluna asahum hina yandubuhum fi na'ibati idza ma qila burhana saboda wautar da mutane suke rayuwa a ciki a wannan lokacin da zarar an ce kawai a ɗauko takobi a fito yaƙi kai ba ka cewa to wa za a yaƙa me dalilin yaƙin kawai sai dai ka ɗauko ka fito kawai rayuwar shan jini suke i junansu shi ne Allah madaukakin sarki ya ce a irin wannan yanayi kuka kasance kuna cikin duhun jahiliya kuna cikin yaƙe-yaƙe kashe-kashe rashin kimanta juna rashin mutunta juna Allah maɗaukakin sarki ya zo ya kwato ku kuna gab da inda kun mutu a irin wannan yanayi wuta za ku shiga amma sakamakon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon musulunci Allah maɗaukakin sarki ya zo ya dawo da ku kan daidai ya zo ya haɗa zukatanku a waje guda sai Allah ce irin haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku shirya haɗin kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yi wa al'ummar musulmi da turo annabi sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah da kansa yake wa annabi da sauran al'umma gorinta ba gori na wulakantarwa ba gori na ka tuna ni'imar da aka yi maka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin ayan suratul anfal wallazi ayyada bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Allah madaukakin sarki shi ya taimake ka da taimakonsa kuma ya taimake ka da goyon bayan muminai da ya baka su muminan sai Allah ya ce wa allafa baina qulubihim ta hanyar hada su ta hanyar sa musu kaunar juna ta hanyar haɗa kansu sai Allah ce lau an fakta masu ardi jami'an a wannan yanayi da ka zo ka same su suna yaƙi suna faɗa inda mun baka duk dukiyar duniya ka ba su don su haɗa kai wallahi ba za su haɗa kai ba walakin Allah allafa bainahum Allah ne da ganin damarsa da ni'imar sai haɗa maka kansu innahu azizun hakim shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ma'ana shi ba abin da ke gagararsa kuma yana yin abu a lokacin da ya dace to wannan sai ya nuna mana cewa raba wa mutane kuɗi don su haɗa kai baya haɗa kansu sai dai yana haɗa bakinsu shi ne abin da yake faruwa ga da yawa daga cikin 'yan siyasan mu a za ka ga a siyasa ana siyan mutum ne da kuɗi to shi siyan mutum da kuɗi zai sa ya yi maka abin da kake so yau amma gobe fa in ya ga mutum ya kuɗin ka zai koma inda yake shi yasa ta ganin canje canje yau ya dawo can gobe ya koma gidansa ta tsamiya jibi saboda kuɗi ne dama buƙatar in ta biya in kuma bata biya ba za a koma to shi yasa Allah madaukakin sarki shike da taskokin duniya baki ɗaya arzikin duniya duk nasa ne in ya ga dama zai ba annabi shi kuma annabi bai san ruwa ba zai ba kowa to amma in wannan tsarin aka ɗauka kai ba zai haɗu ba sai dai baki zai haɗu na ɗan wani lokaci daga baya kuma za a koma gidan jiya to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya haɗa kanmu akan asasin da in an haɗa kai akan sa ba a rabuwa shine ginshiki na addinin musulunci ka ji cewa kai musulmi ne kuma kana son dan uwanka musulmi ya ji cewa shi musulmi ne kuma yana son dan uwanka musulmi to wannan shi kadai shi zai hada kanku ya cire muku dukkan wani abu wanda zai kawo matsala wajen rarrabuwar kai da kuma sassabawar juna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisansa masu tarin yawa ya nuna mana muhimmancin haɗin kai kafin haka ayoyin alkur'ani da yawa sun yi nuni akan haka sai dai mu tsokaci zuwa ga wasu daga ciki ubangiji subhanahu wata'ala yake ya ayyuhal ladina amanu innamal mu'minuna ikhwa ya ku waɗanda suka yi imani ku sani su fa mu'minai ɗan uwan juna ne koda da a ce suna da bambancin yare koda da suna da bambancin ƙasa ko da suna da bambancin launin fata koda da suna da bambancin ƙabila amma dai kalmar musulunci da kalmar imani a duk inda suke ta haɗa su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce al-mu'minu aqul mu'min ko al-muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne mumini dan uwan mumini ne to wannan yan uwantaka yaya ake tabbatar da ita ne ke haifar mata da matsala kuma akan wani ginshiki da asasi ake ɗora ta na farko Allah ya kira mu da cewa 'yan uwa ne kuma ya hore mana dukkan hanyar da zamu bi mu kai zuwa ga tabbatuwar wannan 'yan uwantaka a tsakanin mu malamai masu hikima suna cewa yana daga cikin manufofin Allah ne ya haɗa kan al'umma ya yi ta haɗa su akan abubuwa da yawa kaɗan daga ciki shi kansa ɗin ya ce shi kaɗai ne in dai da shi ka yadda da shi na yadda da shi kika yadda da shi suka yadda to wannan ma hanya ce ta mu haɗa kai kamar yadda na gaya mana waɗancan ayoyin wa ana rabbukum fa'budu wa ana rabbukum fattaqun sannan ubangiji ce wa ilahukum ilahu wahid to sani dai in dai da gaske Allah za ku bauta wa to shi Allah abin bautan ku ne kwaya daya wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahu wahid Allah ya ce a hirkar ku rike abin bauta guda biyu abin bauta ku kwaya ɗaya ne da haka kaɗaituwar Allah kanta hujja ce akan bayin Allah wanda suka yarda da shi akan za su bauta masa su ma su haɗa kansu abu na biyu musamman mu al'ummar ƙarshen zamani da Allah ya tashi aiko mana annabi sai aiko mana kwaya ɗaya tak kowa in zai tutiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai kwaya ɗaya ne to wannan kansa hujja ce ta me mu haɗa kai kuma Allah subhanahu wata'ala yake da mu duka mu bin shi in Allah ya ga dama a girman duniya da faɗinta sai turo annabawa da yawa to kaga wannan sai ce shi wancan yake bi wancan yake shi wancan yake bi wancan yake shi wancan yake bi amma sai Allah duk girman duniya ya haɗa mu akan annabi ɗaya dan dai mu samu dalili da hujja ta mu sake haɗa kanmu abu na uku da Allah zai turo mana da littafi sai ya turo mana kwaya daya wannan littafin kuma baya bambanta idan ka je turai dai qur'ani shine in ka zo afirka ma shine in ka je asia ma dai shine kowanne daga cikin qur'anan nan da zaka samu a ko ina surorinsa dai 114 ne ya fara da fatiha ya kare da nasi kuma haka jerin su yake daidai da daidai babu bambanci wannan ma hujja ce ta mu hada kanmu abu na hudu Allah ya haɗa mu akan alƙibla ƙwaya ɗaya ta sallah duk musulmi a duk inda yake inda zai yi sallah ina zai kalla ka'aba to wannan ma hujja ce ta mime mu haɗa kai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a sallar jam'i shi kansa haɗuwa a sallar jam'i duk hanyoyi ne na mu haɗa kanmu in an zo sallan ma a haɗa sahu shi ma duk hujjoji ne na mu haɗa kanmu ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim da sunan na imamu abu dawud hadisin annu'man ibn bashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka zo masallaci aka hada sahu kan ya juya ya kabbara bayan an yi iqama sai ya juyo ya ce da musulmai sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salat la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko baina qulubikum aw takfir waya manzo Allah yakan ce ku daidaita sahun ku daidaituwa sahu yana cikin cikin sallah ko ku rinka hada sahun ku ko Allah ya jefa kiyayya da gaba a zukatan ku domin manufar daman a zo masallacin ayi sallah tare a hada jiki da juna dan a kaunaci juna in sallar kaɗai ake so kai sai a ce kai kayanka a gida ila ma taka ta gidan tafi kyau ka fi tsawaitawa domin da yawa waɗansu mutane ɗaiɗaikunsu sun fi limamin su iya sallah amma dai dole aka ce mu zo mu haɗu ƙarƙashin liman ɗaya ko mun girme shi ko sa'anninsa ne mu ko talakanmu ne mu ne shugabanni a kansa sai ya ce mana Allahu akbar sannan mu faɗa sai ruku'u zami sai ya ɗago za mu ɗago wai dan a koya mana haɗin kai da bin jagoranci ƙarƙashin tuta guda wanda duk wannan yana daga cikin manufofi na addinin musulunci ta haka nan za mu ga idan muka zo salloli na idi su ma a cikinsu akwai jam'i tare da sallar nafila ce za ka iya yin sallar nafila a gida bal manzo Allah ya ce tafi wasu malaman suka ce farilla ce to amma dai haɗuwar mu ɗin kuma aka ce mu bar masallatan mu mu fita bayan gari fili babba inda za mu fi haɗuwa da yawa mu ga juna wannan shi ma duk manufofi ne na haɗin kai to haka nan idan aka zo ibadar aikin hajji duk duniya za ta haɗu a ƙarƙashin limami kwaya ɗaya shi zai ja mu a arfa shi ma manufar shi ne dai ne mu haɗa kai turawa su zo larabawa su zo yan afirka su zo masu jin turanci su zo masu jin larabci su zo wanda ba sa jin kowanne su zo duk liman ɗaya ne zai rinka ba mu umarni shi ma wannan duk saƙo ne da manufa ta mu haɗa kanmu da haka waɗannan hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya ta nuna mana cewa mu fa haɗa kai mu fa haɗa kai mu fa haɗa kai sannan addinin musulunci ya yi ta nuna mana mahimmancin haɗin kai malamai suka ce tun daga fatiha zuwa nasi duk inda Allah zai faɗi kafirai ko munafukai da wata mummunar ɗabi'a su sai ya ce kar mu koyi da su kar mu koyi da su musamman akan abin da ya shafi sha'anin rarrabuwar kai wanda shi kafirci yana daga cikin abin da ke haifar da rarrabuwar kai domin shi kafirci a cikinsa akwai ra'ayoyi daban-daban waɗannan abubuwan duk da na faɗa mana mu musulunci ya haɗe mu a kai to za ka tara a kafirci babu su kowa ya gaban kansa zaman yan murna ake kowa ya kalli gabansa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wannan yake fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq inda za su yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to za ku shirya kuma za su kasance akan turba madaidaiciya bisa ga haɗin kai amma fa in in suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq za su ta saba wa juna shi yasa Allah madaukakin sarki ke wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka yi ta sassaɓa wa junansu bayan shirya da da hujjoji mabayyana sun bayyana gare su waɗannan azaba mai girma tana nan tana jiran su kuma Allah maɗaukin sarki yake وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة waɗanda suka aka ba littafi ba su rarrabuwa sai da hujja ta zo musu in bin hujjar shi ya ja musu rarrabuwar kai kuma yace wala takunu minal mushrikeen min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku zama da daga cikin mushrikai waɗanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiyoyi daban-daban kowace ƙungiya tana takama da nata bata ta biye 'yar uwata a wata ayar Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malu yaf'alu lalle waɗanda suka rarraba addinin su ko suka bar addinin su suka koma suka rarraba kansu to ko shakka babu waɗannan suna daga cikin mushrikai kuma baka tare da su to kaga wannan duk kushe ne dangane da ɗabi'un kafirci da kuma rarrabuwar kai to amma malamai suka ce wani abin mamaki a waje guda ɗaya ta a ƙur'ani Allah ya ce musulmai su koyi da arna to wannan wani waje ne sannan kuma akan ne suka ce akan maganar haɗin kai tare da cewa Allah ya yi zargi arna da rabuwar kai waɗanda ba musulmi ba da rabuwar kai to amma su suna da wata ɗabi'a ta koda suna rarrabuwar kai amma idan wasu manufofinsu na rayuwa suka taso suna iya zuwa su dunkule don cimma manufofinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisin muslim hadisin muawiya al'ummomin da suka gabata sun rarrabu rarrabuwa daban-daban nasara sun rabu saba'in da ɗaya yahudawa sun rabu saba'in da biyu manzo Allah ya ce shi al'ummarsa za ta rabu saba'in da uku duk waɗancan saba'in da ɗaya na nasara za su shiga wuta saba'in da biyu na yahudu za su shiga wuta saba'in da uku na al'ummarsa saba'in da biyu za su shiga wuta ɗaya ne za su shiga aljanna kaga wannan yana nuna mana tarihin rarrabuwar kan al'umma to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi suwaye za su shiga aljanna sannan kuma menene alamomin su kafin mu zo ga wannan waɗanda ba musulmi ba rabuwar kansu tana da tsanani a tsakaninsu yanzu mu kun ga musulmi muna da ƙungiyoyi na addini muna da bambance-bambancen fahimtoci tare da dukkaninmu muna amsa sunan musulmi kuma wasu lokuta muna haɗuwa mu yi abu tare za ka ga za mu yi aikin hajji tare za mu yi idi tare za mu ɗau azumi tare mu sauke tare da ire-iren waɗannan to amma su a cikin addinansu abubuwan ba haka suke ba to amma saboda wayan rayuwa kai da kake wajensu baka isa ka gane ba to irin wannan rashin wayo na rayuwa ko da da saɓani irin sa Allah maɗaukin sarki yake so mu bari mu yi koyi da su ta fuskar wayan rayuwa ko da a ce suna da saɓani domin Allah ya gaya mana ta buhum jami'an wa qulubuhum shattan ku da ba ku san cikin su ba in kuka gansu daga nesa za ku ɗauka a dunkule suke amma ba a dunkule suke ba a wawware suke wawwaren ma mummuna yanzu kwanan nan na je wani conference a abuja taro ne tsakanin musulmi da kiristoci wallahi da wani ishu ya taso a cikin conference ana tattaunawa wani wanda ba musulmi ba ne ya soye wa musulmai gatsali sai allah ya kama shi ana magana ne akan irin danna haƙƙin mata da kaza da kaza da kaza sai wani kirista ya tashi ya ce shi a maiduguri aka haife shi a maiduguri ya tashi kaza kaza duk ya faɗi arewa da musulunci yake to amma ya ga danna haƙƙin mata a wajen musulmai danna haƙƙin matan da ya gani a wajen musulmai shine musulmai ba sa barin mace ta zama limaniya shine kawai hujjar shi kansa da ya faɗa saboda shakkiyanci da ya zauna sai hau dariya yana ganin ya kunno wuta waje ya ɗume wancan ya faɗa wancan ya faɗa to ashe Allah ne yake so ya kama su sai wani daga cikin musulmi zai tashi ya magana sai ce a ah, sai wannan abu ne mai sauki ai ku a bible ma akwai inda aka ce a coci ma mace magana kace, ba wai limanci ba magana ma kace. to daga nan sai muka gara rabuwar kansu wannan ya tashi ce a'a ai ba a cocin mu bane a cocin wa'ancan ne wannan ya tashi a'a ai ba a irin ka muka ce to kale su kaga Allah ya hada su kafallahu almu'minina alqital shi yana ganin kamar ya kunna wuta a wutar shi za ta cinye Ku da haka ku gane cewa Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana su suna iya haɗe kansu in suna da wasu manufofi na cimma ƙudurruka na rayuwa da ganin sun danna musulmi amma mu a wasu lokutan ɗan abin da kwata-kwata ma ba saɓani ba ne rashin karatu ne rashin fahimta ce a wani lokacin ka iya cewa ma ƙuruciya ce sai ka ga mun fito yadda kowa sai ya gane cewa akwai matsala wanda wannan kuma ba daidai ba ne. Shi ne Allah subhanahu a ayoyin suratu tauba ya ce yace na kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ku sani kafirai shashin ku suna iya goyon bayan shashi in kuma ba za ku rinka yin irin haka ba to ku tuna babba za ta faru a ban kasa da barna mai yawa mu 'yan najeriya ne mu buɗe kwakwalwarmu mu waye mu fahimci wannan saƙon da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya gaya mana ganin daman Allah ne ya ware wata ƙasa ya zama ta musulmi tsantsa zai iya ganin daman Allah ne ya ware wata ƙasa ta zama ta kiristoci tsantsa zai iya ganin damar Allah ne ya ware wata ƙasa ta zama ta maguzawa tsantsa duk zai iya amma ganin damarsa ne ya rinka kuɗa mu a wasu wajaje wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce mu muka halice ku wasu daga cikin ku muka mai da su kafirai wasu muka mai su mu'minai kuma muna da ikon komai to abinda Allah madaukin sarki yake so ya gwada mu shine ya ga yaya za mu ja 'yan uwanmu a jika ya kuma za mu taimaki kanmu da kanmu ya dai gaya mana su ga abin da suke yi kuma muna gani a ganin ido su ga yadda suke yi wani bawan Allah yana bani labari wata rana a kudancin Najeriya mun je wa'azi ya ce malami na ga wani abu na san kai wata ma'aikata na je a Abuja ya ce wallahi lokacin aiki ya kare. an tashi timing za a yi mun amma ina zuwa na sa ƙananan kaya babu wata kamata musulunci a tare da ni da ne magana wata ta ɗago kai ta kalle ni sai ta ga alama kamar ba musulmi ba ne ta ce kai ba musulmi ba ne kuma na ce eh ta ce ya ce wallahi ta buɗe ta fara aka yi ta ce shigo shigo amma kar ka gaya wa kowa kai kaɗai ne na ce a da waɗansu na ji ne wayan ka karɓo takardunsu na zo duk aka yi mana fainin muka tafi to inda an gane musulmi ne kila ba za a yi masa a takardar ba a aikace muna ganin wannan waɗanda ba musulmi ba in ma sun ji suka samu aiki a ma'aikata ko mai kwashe shara kai ba wannan ba ma a wasu ma'aikatan za ka ga waɗanda ba musulmi ba suna zuwa a ƙofar ma'aikata ma a ba su ne a ba su damar yin ko ƙosai ko wani abu to wallahi na tabbatar maka shekara ɗaya biyu sai sun jawo ɗan uwansu amma za ka sha mamaki za ka samu musulmai a ƙasar nan ta najeriya wani sai ya aiki tun daga babba har ƙasa ya gama bai ɗauki wani nasa ba wani ɗan majalisa mun taɓa hira da shi akan irin wannan hirar ta abubuwan takaici ya ce malam duk wani ɗan majalisa a tarayya yana da damar ɗaukan ma'aikata biyar a tare da shi a iya gidansa kaɗai ya ɗauki mai gadi ya ɗau direba ya ɗau mai wanki sannan ya ɗau mai gyara shukoki da pa ya ce to wallahi za su samu da yawa daga cikinmu musulmai biyar ɗin nan ba musulmi da arna muka ɗauka su ku in ka je wajensu ba za ka samu ɗaya musulmi ba ba sa ɗauka sai na su tare da mu ne addinin mu ya ce mana mu ja ɗan uwanmu mu taimaki ɗan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu fi auni abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa in dai bawa zai taimaki dan uwansa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda yake cikin taimakon dan uwansa Allah ma zai taimake shi to da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana mu lura da wannan kwarai da gaske musamman a kasashen da muke zaune zama na haɗaka ka gane adalci a kasashe irin na hadaka ba wai shine kace da mutanen musulmi da wanda ba musulmi ba da ɗaya ke wannan kuskure ne akwai waɗansu daga cikin waɗanda suke fahimtar wai adalci a irin ƙasa irin ta najeriya wai shine yadda za ka mu'amalanci musulmi haka za ka mu'amalanci wanda ba musulmi wannan ba daidai ba ne wani irin adalci ne wannan ubangiji ya ce a da alil musulmi na kalmujirmi malakun kai fita kuma ya za a ce musulmi da wanda ba musulmi ba ɗaya ba zai yi ba adalci shine kada ka zalunci kowa kowa ka bashi haƙƙinsa amma shi wannan musulmi ne yana da wata daraja ta musamman Allah ma ya fifita shi to ta ya kai kuma za ka daidaita shi ba a yadda ba ka taimaki kowa akan barna amma kuma duk wanda zai zama mutumin kirki ka taimake shi akan nagartarsa ka sani musulmi dan uwanka ne ka yi kishinsa in ba kai ba shi wanda ba shi ba in yazo zai yi wa nasa wannan shine magana gaskiya wanda manya-manyan mu shugabanninmu a wannan kasa suna da matukar bukatuwa zuwa ga a wayan musu da kai game da irin wannan akwai waɗanda suke ɗauka cewa ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya daidai da daidai kenan 50-50 a ba haka ake nufi ba an ce wata rana samu da bello sardaunan sokoto bayan an ba da mulki yankin kai ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasan nan wanda ba musulmi ba daga kudu ya ce to yanzu tun da mun samu yanci sai mu rufe idonmu uwa ɗaya uba ɗaya kawai a gina ƙasa sai sau daune ce a'a yanzu ya kamata tun da mun samu yanci ba mu ƙarƙashin ƙangin bauta kowa mu gane bambancin da ke tsakaninmu in muka gane bambancin da ke tsakaninmu to shi zai taimaka mana kowa ya san haƙƙinsa kowa ya san yancinsa amma duk lokacin da wani ya zo ya ce maka kawai a rufe ido a tafi cikin duhu so yake cuce ka rami ya haƙa ma a gaba shi ya san da wajen ramin in an zo tsallakewa zai kai ya ce ka rufe ido in an zo faɗawa kai za ka amma ya kamata mu buɗe ido mu san kanmu mu san ƴan uwanmu mu kuma san addininmu sannan yana daga cikin abubuwan da yake cutar da ƴan uwantakan musulunci shine kabilanci a lokacin fa da aka ce musulmi to musulmi dan uwan musulmi ne babu maganar kabila babu maganar kabila shi yasa za ku ga wata hikima ta ubangiji lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a duniya kowane yanki na afirka shi dai annabin ba dan afirka bane balarabe ne kuma bai taɓa zuwa afirka ba amma kowane yanki na duniya yana da wakilci a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Faris suna da Salmanul Faris mutanen Rum suna da Suhaibul Rumi mutanen Habasha Afirka kenan mu baki ɗaya muna da Bilalul Habashi kuma manzo Allah ya daidaita su kowa yake wakiltar al'ummarsa wata rana abu gifari saɓani ya shiga tsakaninsa da bilal shi abu zarar ne ɗan kabilar gifar kusa da makka bilalu ɗan habasha ne baƙan fata ne kuma bawa ne asalinsa aka yanta shi wariyar launin fata sai za ta yi tasiri sai abu zarri jifari ya gaya wa bilalu baƙar kalma ya ce da shi ibn sauda ɗan baƙan mace manzo Allah ya ɓata rai hankalinsa ya tashi annabi ya kalli Abu zarri jifari kun san dai matsayin Abu zarri jifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda Allah ya sama ba ta yi wa wani mai gaskiya rumfa irin abu zarra ba yanzu Allah ya gaya masa haka sama ba ta yi wa wani ɗan adam rumfa ba in ka cire annabawa mai gaskiya irin abu zarri mutum ne mai tsantseni ƙololuwa mai tsoron Allah mai kaza mai kaza tare da yana da rauni na shugabanci annabi ya ce kar a bashi shugabanci amma mai gaskiya ne mai adalci ne mai kaza tsantseninsa ya kai tsantseni shi abu zarri bai yadda ba ka kwana da abincin gobe shi a ka'idarsa yau a gidansa in aka ci abincin dare duk abin da ke cikin gidan zai fito ya bayar gobe kuma a nema shi bai yadda a shiga da biredin da za a ci da safe ba saboda tsabin tsinansa shi ya sa sahabban annabi sallallahu manya-manyan tare da sun fi shi daraja da martaba a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya fi su tsantseni bai iya zama da su ba idan na Usman ya sako riga ta alfarma zai zo fada Abu Zar ya rinke masa wa'azi har a zo majalisa haba Usman ya za ka sa wannan riga duniya ta dauke ka dole Usman ya masa gida a bayan gari ya ce dama annabi ya ce kai kadai zaka rayu kai kadai zaka mutu ba za ka iya zama da mu a cikin gari ba to amma wata rana sabani irin na dan adam da dan adam ya shiga tsakanin Bilal da Abu Zar Abu Zar ya goranta wa Bilal launin fata yace ya dan bakan mace manzo Allah ya bata rai Abu Zar yace wallahi nayi burin ban musulunta ba sai rana irin yadda naga annabi ya fata yace a ayyartahu bi ummihi yanzu cin mutuncin harkan mahaifiyarsa innaka imru'un fika jahiliya kai dai mutum ne mai ɗabi'ar maguzanci har yanzu ta sake ka ba domin wariyar launin fata maguzanci ne wanda ya zama baki shi yawa kanta, wanda ya zama fari shi yawa kansa duk waye gari kawai muka yi muka gan mu haka to ku dan me zaka aibata wa mutum akan abin da ba shi yawa kansa ba da annabi ya bata rai Abu Zar shi kuma hankalinsa ya tashi yace wallahi ne kuma sai ya sa kafa ya taka fuskata a wajen Balarabe fuska a bace mai daraja shi yasa manzo Allah yake kar a zagi fuska in za ka yi faɗa da ɗan uwanka banda dukan fuska in kai wa mutum rauni a fuska to ka illata shi ka rage mai farashi kamar yadda muke faɗa da Hausa domin duk rauni a ko ina yana iya ɓoyuwa banda a fuska to shi kuma dan ya nuna wannan abin da yayi bai ji daɗi ba kuma ya tuba ga Allah ya kwanta ƙasa ya kwanta cikin ƙasa ya ce Bilalu ka ɗau ƙafarka ka taka fuskata in san ni ba kowa ba ne shi kuma Bilal ya ce a ba zan taka fuskar da take wa Allah su gada ba manzo Allah yayi wannan ne dan ya kashe maganar kabilanci maganar wariyar launin fata musulunci kawai shine a gaba shi yasa Kalmanul farisi laraba suna da wata ɗabi'a duk lokacin da ka tambayi balarabe waye kai sai ya gaya maka kakanka na goma saboda alfahari da iyaye shi yasa da kafin zuwan musulunci a lokacin da suke aikin haji irin na jahiliya in aka gama aikin haji aka yi tawaful ifada tawafin ƙarshe to sai kuma a zo a rinka gangi a jikin ka'aba ana kirari sai ni dan wane jikan wane jikan wane sai ya dangano da annabi adam shine Allah yake fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra yanzu idan kuka gama tawaful ifada ku ta ambatan Allah kuna labbaik Allahumma ya fi ku zo kuna ta ambatan iyayenku to da haka suke yi to shi Salman al-Farisi da ya gano wannan matsala a cikin Larabawa kowa sai ya ce ni ne dan jikan wani jikan wani ai ta jada kai hmm, ka ji dan manya shi sai ya ki wannan Salman yana da iyaye shi ma a kasar su ba ba na ƙasa ba ne ɗan manya ne amma idan aka zo ana tambayar salmanu waye babanka sai ce abil islam ni salmanu ne ibnul islam ni ɗan musulunci ne ya ce abil islamu la abali siwahu idza ibtakharu bi kaifin auta ne ni na musulunci ne bani da uban da ya fi shi a lokacin da su larabawa suke alfahari da su ɗan tamimu ne ko ɗan kaisu ne ko ɗan kaza ne da ta abin da yake haɗa kan al'ummar musulmi na farko ya zama muna alfahari da musuluncin namu sama da yadda muke alfahari da ƙabilunmu mu rinka alfahari da musuluncinmu sama da yadda muke alfahari da ƙasashenmu sama da yadda muke alfahari da launin fatanmu sama da yadda muke alfahari da ɓangaren da muka fito to wannan shi zai kawar mana da dukkanin wani rarrabuwa kai kuma ya tabbatar mana da haɗin kai irin na musulunci yanzu ko kun san wani bala'i da muke ciki a yau da yawa daga cikin musulmi idan abu ya same su farkon abin da suke tambaya a kafafen watsa labarai musulmin na ina ne yanzu musulmin najeriya in wani aka ce bom ya tashi a misali labarai za a yi aka rubuta bom ya tashi ya kashe mutum kaza kana musulmi amma jira kake yi ka ji a ina ne in an ce a nijar ne shiga alhamdulillah ya billah musulman nijar ba musulmi ba ne su a kashe su halar ne to ko a Nijar ɗin ne ma in ya ji daga kudu ne ko daga arewa in shi ɗan kudin ne ko ɗan arewa zai ji kamar ba ruwanmu in a Najeriya ne haka musulmin kudu da musulmin arewa an yi wa dabara an raba kanmu muna jin mu musulmin arewa daban ne da musulmin ne kudu to haka yanzu yaƙe-yaƙen da suke ta faruwa a duniya wani sai ji in ba a Najeriya ba ne falillahi alhamdu to ba wannan ne takaicin ba da tafiyar tai tafiya tai tafiya tai tafiya sai a ce a gidan da a gidan wasu gwanda a gidanku da a gidan wasu da a gidanku ma gwanda a ɗakinku da a ɗakinku ma gwanda kai san kai yayi mana yawa yanzu ko a arewacin Najeriya ne aka ce wata fituna tana faruwa yanzu da ake ta Boko Haram ɗan Kano suna jin ai a iya Maiduguri ne wannan ɗan Maiduguri ya shafa kaga wannan ba ƙaramin bala'i bane ba, ne ba. fifita wani abun sama da shi musuluncin da shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kira mu da shi kuma ya nuna mana da shi za mu haɗa kai magabata na kwarai suna son ƴan uwansu musulmi sama da yadda suke son ƴan uwansu na jini mutsaf ɗan umair shi ne farkon jakadan musulunci da annabi ya tura madina don ya wakilce shi a madina ya karantar da mutanen madina ƙur'ani da musulunci lokacin da aka zo yakin badar cikin waɗanda aka kama fursunonin yaƙi a yakin badar an kama ɗan uwan musu a ɗan umairu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ɗaya shi a lokacin kafuri ne kuma ya zo zai yaƙi annabi da sahabbai bayan an gama yaƙi an ribato shi a cikin fursunonin yaƙi sai ga ɗan uwansa musu a ɗan umairu ya zo wucewa yana ganin sa shi kuma sai murna da farin ciki sai ya zabura yace dan yaya yaya kai magana a sake ne yace a ni ba yayan ka bane wannan wanda ya kama kan ya daure ka ni shine dan uwana kai ba ruwana da kai cikin su daya fa amma ya fifita musulunci akan ne kan dan uwansa har ma Mus'ab dan Umar yake cewa ku daure shi ta mau mahaifiyarsa mai kuɗi ce za ta kawo kuɗi ta fanshe shi sun fi fifita 'yan uwansu na addini sama da 'yan uwansu na ne na ƙabila waɗanda ba musulmai ba wanda kuma wannan ɗin shi ne daidai duk lokacin da kaga musulmi ya fi son ɗan ƙabilarsa wanda ba musulmi ba akan musulmin da ba ƙabilarsu ɗaya ba to wannan ba ƙaramin sharri yake ciki ba kuma wannan bai zama musulmin kwarai ba ba ma muminin kwarai ba domin Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه Allah yake ba za ka taɓa samun muminin ƙwarai ba kuma wai yana son kafuri ko da ɗan uwansa ne ko ɗansa ne ko ubansa ne ko danginsa ne ko ma waye saboda in dai kana son Allah to ba ka son maƙiyin Allah tare da kuma ba wai laifi ba ne dan kun yi mu'amalar yau da gobe amma dai kaji kana son sa a rai ba zai yi ba amma ko shakka babu za ka ji kana son musulmi in dai kai musulmin kwarai ne za ka ji kana son dan uwanka mumini inda dai kai muminin kwarai ne ko da yare da kabila da bangare da sauransu sun raba ku duk abin da ya dame ka ya dame shi za ka ji ya dame ka ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun ya ku waɗanda suka yi imani ahir da ku so ƴan uwanku ko iyayenku waɗanda su kafirai ne ba musulmai ba sama da san da za ku yi wa ƴan uwanku musulmai duk wanda ya haka daga cikin ku to ya zama azzalimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'aqufihim kamasalil jasadil wahid misalin muminin kwarai wajen son dan uwansa da son juna da taimakon juna da yin takaici da damuwa da damuwar dan uwa kamar misalin jini ne guda ko kamar misalin gangan jiki ne guda idan ta kamin hudu in gaba ɗaya ta kamu da ciwo taba'alahu sa'irul jasadi bi bisahri wal humma sauran jikin gaba ɗaya zai amsa da rashin bacci da zazzabi yanzu da kana abin Allah ya kiyaye hannunka ka kama cutar dan kankare kaga dai a iya dan yatsa take ko kai yana cewa ba ruwansa kafa tana cewa ba ruwanta duk jiki sai ya amsa to haka ake son musulmi mu kasance musulmin kudu ya ji damuwa da musulmin arewa musulmin arewa ya ji damuwa da musulmin kudu musulmin bayarbe ya damu da musulmin bahaushe musulmin bahaushe ya damu da musulmin inyamuri a zama irin na najeriya sai mun fi samun riba sai mun fi samun riba to amma turawan mulkin mallaka da 'yan jari hujja sun yi mana dabarun su raba kanmu don su ci gaba da cin moriyarmu don su ci gaba da danne mu sun ɗauki tsari irin na siyasar fir'auna siyasar fir'auna shine kokarin ya raba kan al'umma don ya mallake ta domin mutane in suka san kansu suka hada kansu to suna da wahalar a cuce su suna da wahalar a danne su shine Allah ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin fir'auna yayi wani salo na siyasa da ya zo ƙasar misra sai raba kan mutanen misra wasu ya ja su a jiki ya mai da su yan muwa wasu ya mai da su yan bora ba duka ƴaƴan kowa ake yankawa ba a ƙasar misira ƴaƴan wasu kaɗai ake yankawa amma wasu ba a yanka ƴaƴansu to waɗanda ba a yanka ƴaƴansu sai suke ta goya masa baya waɗanda kuma ake yanka ƴaƴansu dole ne su kuma ba za su yarda ba to yayi haka ne dan ya samu ƙarfin ya ci gaba da mallakar su irin siyasar da turawa suke cewa divide and rule farrik tasud ka raba kan mutane don ka mallake su wannan shine abin da yan jari hujja suke mana shine abin da turawan mulkin mallaka suka kawo mana farko suka daddatsa kasashen mu suka mai da su bangarori daban-daban ka je ka tarar da al'umma addinin ta daya al'adar ta daya yaren ta daya amma sai a samu iyaka ta kasa da ka tsallaka nan kai bako ne a kama ka irin abin da aka yi wa arewacin Najeriya da Nijar wanda ba karamar cuta ba ce sannan mu a cikin kasashenmu an yayyanka mu lokal gamman lokal gamman kar ka ɗauka wani ci gaba ne ba ci gaba ba ne ci gaba ne da manufar a cuce mu ɗan dala ba ruwansa da ɗan gwale ɗan gwale ba ruwansa da ɗan fage ɗan kaza ba ruwansa da ɗan kaza kuma wannan abin yake shiga mu yake mana tasiri har muna jin in ba ɗan kaza ba ne ba wanda in an bi salsala kila gidanku na gado ma guda ne kufayinku ku ɗaya ne wani yankan na rashin mutunci sai kaga wani ɗakin a lokal gammancin yake wani ɗakin anan kuma gidan ɗaya ne kuma kai ka yarda da wannan a zuciyarka an raba ka baka sani ba to haka aka zo aka yi mana dabaru musulmin bangare kaza musulmin bangare kaza haka aka zo aka yi mana dabarun jam'iyyoyi na siyasa kana ji kana gani dan uwanka mai manufa irin taka jam'iyyar siyasa ta raba ku in zai kawo motion kaza ba za ka goyi bayansa ba in zai wannan shine abin da yake faruwa a cikin mu yanzu in ba dan haka ba musulmin najeriya wanda mu muka fi yawa daman a arewacin najeriya kusan saba'in da biyar musulmi ne in ka tafi kudin ma kusan adadin haka wajen sittin da biyar musulmi ne to yanzu da za mu haɗa wannan yawan da muke da shi a kudu da yawan da muke da shi a arewa na sunan mu musulmi mu tunkari gwamnatin najeriya da batutuwa irin na musulunci da haka za mu kasance yanzu akwai abubuwan da yawa da suke ci mana tuwo a kwarya bari in ba ku misali da kaɗan daga cikinsu da yawa recruitment da ake yi na ɗaukar sababbin sojoji ko immigration ko custom ko kaza wannan training ɗin da ake sai ku ji an ce a cikin azumi da yawan mutane su ne mana wannan tambayar malam za mu tafi training ɗin eh, eh, custom eh, soja kaza amma da azumi za mu sha azumi ne ko ya zani dan Allah ina yawan musulmin Najeriya na kudin da na arewa me yasa a majalisa ba za mu tashi da wannan magana ba kowa ya sani lokacin azumi ibadan mu ce an taba interest na addinin mu to amma musulmin kudu ba sa son su kawo motion ɗin da zai goyi bayan musulmin arewa an raba mu da bangaranci musulmin arewa ba sa so su kawo abin da kila zai goyi bayan musulmin kudu an gwammace in magana arewaci ne da musulmin da arnan mu rufe kofa bal iyazu billah mu yadda mu rufe kofa da arna amma ba mu yadda mu rufe kofa da yan uwan musulmai ba to haka ne lokacin jarabawoyi sai kaga da yawa a makarantu yara suna koke an sa jarabawa lokacin sallah haka nan zaka ji da yawa yan sanda sojoji matasa suna cewa za mu shiga aikin soja ko yan sanda an ce sai mun aske gemu yanzu kwanakin nan aka yi ta rigima da wata musulma wacce ta zo za ta yi passing out a law school ko sai da hijabi za ta karɓi satifikar aka ce ba za a bata ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce a Najeriya tuni mun wuce su amma me ya samu ya zame mana kai saboda ba mu san kanmu ba an raba kanmu babu ƴan uwantaka babu son juna yanzu musulmin kudu ya gwammace ya taimaki arnan kudu akan ya taimaki musulmin arewa musulmin arewa wani ya gwammace ya taimaki arnan arewa da ya taimaki musulmin kudu ba na manta akwai wani ɗan siyasa kwanan nan yake faɗa da arnan jam'iyya kaza da musulmin jam'iyya kaza gwanda arnan jam'iyyarta ya faɗi wannan wannan shine abin da yake faruwa a cikin mu dole ne sai mun sa irin waɗannan abubuwan a cikin mu ko mun sani cewa muna fuskantar kalubale ba karami ba idan mu musulmin fa ba za mu yi ba to fa su arnan suna yi wallahi kuma tallahi suna yi in kai musulmin kudu da musulmin arewa ba za ku ajiye kabilanci da bangaranci ku haɗa kai da sunan addini ba to su suna iya yi su suna iya yi akwai lokutan da musulmin arnan kudu suke zuwa su game da arnan arewa su haɗa kai don biyan bukatunsu Allah ya gaya mana wannan kuma yau da gobe tana nuna mana wannan mun sani idan in ka samu dama a wajen aiki ba za ka taimaki yan uwanka ba to su suna taimakon yan uwansu yau sai mu zo mu ta koke mu ce a jami'o'in mu na arewa duk sun zo sun cike a jami'o'in su na kudu ba kowa ba rashin kishin mu ne inda a ce musulmin kudu da suke da dama a jami'o'in can suna ɗaukan musulmi ko na ina ne musulmin arewa da suke da dama a nan suna ɗaukan musulmi ko na ina ne a rufe ido da ɓangaren da ɓangaranci a kalli addini to da mun ci gaba duk inda musulmi ya samu ci gaba addini ne ya ci gaba in dai da gaske musulmin ne kuma duk lokacin da arni ya samu ci gaba to arnanci ne ya ci gaba ko ka sani ko kar ka sani wannan shine abin da yake gaban mu kuma mu sani irin wannan abubuwan ba wai a matsayin ƙasa ba na kawo mana su ne a buɗe a matsayin ƙasa amma in muka koma gidajenmu abubuwan suna nan a gidajenmu ma a gidajenmu ka je ka tarar da wa da ƙani ba a shiri uwa ɗaya uba ɗaya ko magana ƴan ɗaki da ƴan ɗaki ko irin waɗannan abubuwan wanda abubuwa biyu suke haifar da wannan jahilci da son zuciya idan na ce jahilci na farko baka san cewa in kai wa ɗan uwanka ko ka taimake shi kanka ka taimaka ba kullum abin da muke ji in danne wani ni in yi sama to lokacin da ka gama yin saman da ya faɗuwa za ka yi ko kuma shi ma Allah ya zai taso sai ya taso to amma idan ka gane ka taimaki ɗan uwanka ya zama wani ta sanadiyyarka kanka ka taimaka kanka ka taimaka shi yasa a fakaice akwai wata siyasa duk da ana ganin waɗanda suke yin ta a Najeriya kamar yan jari hujja ce amma siyasa ce mai kyau shi ɗan jari hujja ya yadda ya taimaki wani danye masa rana a gaba sama sai ka sha mamaki ga mutane masu gaskiya masu kaza ba su yadda su taimaki wasu don su yi masa rana a gaba ba da kuma wani abu ne mai matuƙar kyau ba wani abu a rayuwa wanda ake cin ribarsa kuma ake samun ladansa duniya da lahira sama da gina ɗan adam babu shi babu shi wanda a rayuwa ta mu ta Najeriya musamman mu yan arewa hausawa daga gida muka lalata wannan al'amuran namu za ka ga mutum ko a familin su ne in shi ne babba baya son wani ya ɗago kar a daina girmama shi a koma girmama wancan ko a raba musu girman 50-50 sai dai shi kullum ya zama shi ne babba shi ne aluja sannan kuma ko shakka babu kuskure ne za ka samu da yawa daga cikin famili suna kuka manyanmu ba sa taimakonmu manyanmu ba su damu da damuwanmu ba yanzu ko kun san akwai wani babba a garin nan wanda aka taɓa bani labari babba ne ya riƙe aiki manya-manyan kujeru a NNPC kujera ɗaya aka ce ta rage masa a lokacin galadiman kano tijjani hashim mai rasuwa allah ji kansa da rahama yana da rai sai ya zo wajen galadima yana neman alfarmar wannan kujera a bashi ita babba ne a garin nan an kira sunansa da yawa sun san shi sai galadima ya ce masa to mutum nawa tun zaman ka a wannan ma'aikatan mutum nawa ka kai aiki yan kano ya ce in dai ka samu wa mutum goma aiki a wajen ya ce ni zan yi magana za a baka wannan kujera amma mutum goma nake so ka bawo ka ba su aiki aka rinka ragewa sai da aka dawo mutum ɗaya wallahi mutum ɗaya aka ce bai taɓa kaiwa ba ya to gaskiya ni ma ba zan ma ba haka da ya'yan uwa mu zama masu kishin junanmu mu zama masu son junanmu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana hanyoyin da suke taimaka wajen son juna da haɗin kai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira yake wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu na rantse da Allah ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so junan ku afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum kuna so in gaya muku abin da in kuka yi shi za ku so juna sahabbai suka ce eh gaya mana sai ce afshu salama bainakum tahabbtum ku rinka yi wa junan ku sallama sallama tana sa kaunar juna ka rinƙa wa ɗan uwanka musulmi sallama ko kai ne babba musulunci ya gaya mana ka'idojin yadda ake sallama in ka taho akan abin hawa waɗanda suke zaune kai musu sallama ko wanda yake tafiya a ƙasa wanda yake kan abin hawa shi zai masa sallama waɗanda suke zaune a bakin titi kai da ka zo wucewa kai za ka yi musu sallama yaro shi zai wa babba sallama da ire-iren waɗannan amma duk da an faɗi kategori ɗin ga yadda abin yake ba ana nufin babba in yawa yaro sallama ya yi laifi ba manzo Allah duk da girmansa in ya wuce ta yara suna wasa ma a fili yana tsaye musu sallama ana sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu ala sibyan yana yara kanana ma sallama ya tsaya ya raha da su ya wasa da su ya wuce da ka sallama tana sa kaunar juna muke yada ta a tsakaninmu Allah madaukakin sarki zai shigar da kaunar juna a mu abu na biyu kyautayi idan aka ce kyautayi kyautata wa mutane wannan yana sa su yana sa ƙaunar juna idan muka ce kyautayi in Allah ya hore maka abin da zaka bayar ka bayar in bai hore maka ba kyakkyawar ɗabi'a manzo Allah ce wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa kaga dan uwanka kai masa fara'a ma sadaka ce kuma kada ya zama sallama tsakanin musulmi sai na san sai na san mutum a'a assalamu ala ta'rif min alamati sa'a sughra sallama sai ga wanda ka sani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana manzo Allah yace a ƙarshen zamani mutane za su daina sallama sai ga wanda suka sani kana ganin musulmi da alamarsa ta musulunci da komai amma tunda baka san shi ba ba za ka gaishe shi ba ba za ka yi masa sallama ba wannan abu ne mummuna da ka ga dan uwanka musulmi kai masa sallama in shi ma ya ganka ya yi maka sallama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace tahadu tahabu Kuke yi wa junanku kyauta kyauta tana sa ƙauna kyauta tana sa ƙauna ba sai ta ɗauko wani gingirin abu mai girma ka bayar ba ko yaya bahaushe yana da karin magana da yake wai zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi kuma shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma kaga duk waɗannan kalmomi ne da ke nuna hanyoyin da za a bi a samu ƙauna hanyoyin da za a samu son juna da kuma dukkanin cirewar wani kashi sannan a ƙarshe abin da zan ci kama da shi musamman in muna so mu gyara matsaltsali waɗanda suka lalata ƙaunar juna a tsakaninmu to iyaye daga gidaje mazanmu da mata sai mun koma mun ɗauko tarbiyya da halayya irin ta iyayenmu na da ba zai yi duniya ta koma yadda take a da ba amma dai ana iya kwatanta wasu abubuwan na da don a rage matsaloli a da za ku tarar iyaye suna da tsari na ɗa na kowa ne idan aka ce ɗa na kowa idan abin alheri ne za ka yi za ka haɗa da 'ya'yanka da 'ya'yan ɗan uwanka in abu ne na ladabtarwa za ka yi za ka haɗa da 'ya'yanka da 'ya'yan ɗan uwanka wannan tsari tsari ne mai matuƙar kyau kuma tsari ne wanda ya gina al'ummar mu ba karamin gudunmawa ya bamu mu wajen ci gaba da ƙaunar juna to amma da tafiya ta tafiya sai kowa ya zama naka naka ne naka naka ne sai ka ga wa da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya amma wannan ba zai iya wa ɗan ƙaninsa faɗa ba yana gudun ɓacin ran ubansa kuma abun takaici waɗanda suke haifar da irin waɗannan matsaltsari sau da dama iyaye ne mata za ta zo ta ziga ana ƙinƙanta uwar ku ɗaya uban ku ɗaya fa kai da ubansa tare ta ganku ciki ɗaya kuka fito amma wai ta nuna cewa kai ƙin ɗan uwanka kake to kai ma kuma sai ka yadda ana ƙin ɗanka da ka sai ka ja naka shi ma ya ja naka to abin takaicin shine in ka riga shi mutuwa ba zai rike 'ya'yanka ba in ya riga ka mutuwa ba zai rike 'ya'yanka ba sai ka ji yara sun tashi suna baban wani shi ba babansa bane Ɗanin ubansa uwa ɗaya uba ɗaya amma ba baba bane sai dai baban wani wanda da duk bamu san wannan ba mu a ƙasar mu a cikin al'ummar mu kawai baba baba baka isa ka je wajen babanka ka ce wai baban wani ba baba wani kawai amma ba baban wani ba to haka nan zaka tarar a iyayenmu na da duk wanda yake da shekara arba'in ko sama da haka ko ƙasa da haka da kaɗan za ka tarar da cewa bai san faɗan kishiya da kishiya ba a ƙasa hausa babu shi amma fa ba ba a yi ba ne amma ana yin sani da tsafta ba a gani ba a sani kishiyoyin na da in za su yi faɗan ma ba sa bari 'ya'yansu su sani to amma yau ba wai magana kishiya ba mace ce za ta tsayar da 'ya'yanta mata din da 'ya'ya mata sun fi ɗaukar ziga wani lokacin har da namijin ma in an samu lusari ta rinka gaya masa cewa wai yadda ta yi mata kaza ko kanwarta ta yi mata kaza kaga wai ɗa ya shiga faɗan uwarsa da yadda ko uwarsa da kanwarsa ya kanwarta ina ruwanka ɗanki kina so ya albarka za ki tusa shi a wannan rigima ina ruwanki ina ruwansa to wasu matan ma za su zauna su zagi uban ƴaƴan da ƴaƴan kin koya wa ƴaƴanki zagin ubansu faɗan da ke tsakaninki da babansu kin sa su a ciki ya za su yi albarka wallahi ba za su yi albarka ba saboda rigima ta fi ƙarfinsu ba ta su bacci. to matukar iyaye mata ba su ba da gudunmawa na fitar da abubuwa na son zuciya daga cikin tarbiyya ba matukar iyaye maza ba su zama jajirtattu wajen yin jan ido da dawo da kwatankwacin abin da ya faru a da ba na tarbiyya ga 'ya'yanmu na yanzu to ko shakka babu muna cikin yanayin mummuna domin yanzu ba magana ba ce ma tukuna ta musulmi da musulmi magana ce ta ma 'yan gida ɗaya ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya al'amura sun lalace zumunci ya lalace tarbiyya ta lalace ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya gaya mana illa da sharri da hadarin lalata zumunci فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في arhamakum وتقطئوا أرحامكم أولئك الذين fa الله wa ama أبصارهم Allah ya ce ku kiyaye kanku in kuka buɗe ƙofar barna a ban ƙasa ta bata zumunci da yanyanke shi to ku sani makoma mummuna tana nan tana jiran ku makomar masu irin waɗannan tsinuwar Allah ce makanta gabarin sanin inda suka dota a rayuwa sannan kuma mummunan makoma a lahira tana nan tana jira Allah ya yi alkawari duk wanda ya sadar da zumunci zai sadar da shi da alkhairi duk kuma wanda ya raba zumunci Allah maɗaukin sarki zai raba shi da alkhairi da haka ya uwa mu so junanmu mu yi haƙuri da junanmu cewa za ka so ɗan uwanka baya nuna ba zai ɓata maka ba cewa dan uwanka musulmi baya nuna ba zai bata maka ba ƙololuwa yan uwantaka ta musulunci misalin ta ya kare akan sayidina abubakar da sayidina umar domin ka cire banza Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai waɗannan mutane daraja a cikin wannan al'umma amma suna samun saɓani, suna faɗa. wata rana ma faɗa tsakanin abubakar da umar ya kaure a gaban annabi suka yi cacan baki sai da Allah ya saukar da aya ya ja musu kunne kar a sake يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كركو ساكي أدى مريع عن النبي سيدنا أبو بكر يكي بعد الأبار يكي وترانا تاباني يشد قكان مد عمر نجانا نيني نيمة كسكولي بني ديلي بنجي حج دم سنشي كيافي من عمر يكو ساكي يبقو من قوفا يشجي وسجد يكي سورانا تا أبو بكر يتهو جمع الله صلى الله عليه وسلم يجي عمك يتي أما يتي الله من فدا عمر ne masa ba daidai ba amma na nemi ya yafe min ya ki saurara ta ya shiga gida ya tafi sa sai annabi ya fusata to shi kuma Umar yana shiga gida sai ya gane yayi kuskure ya za a yi abubakar da darajarsa ya zo neman yafiya a wajena ni kuma in ki saurararsa ya tafi gidan abubakar bai sami abubakar ba ya tabbatar in abubakar ba gida yana wajen annabi sai ta wajen annabi yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ki saurara Umar ya rufe shi da fada yace Allah ya aiko ni duk kuka kini wannan mutumin ya so ni duk kuka rike min kuɗin ku kuka ije mako na wannan ya taimaka min duk kuka yi min kaza yi min kaza amma ba za ku rangwanta masa ba ko janni? annabi yanda yake shiga ba ta nan yake fita ba yana wa Umar fada sai da Abubakar da kansa ya tausaya wa Umar irin faɗan da ya ga annabi yake masa ya dawo yana cewa ya ma'aikin Allah ni yi masa ba daidai ba ni yi masa ba daidai ba a tausasa masa to da haka imani da son juna baya nuna ba za a samu saɓani ba amma in an samu saɓanin a yi hakuri. mahaushi ya ce wai harshe da haƙori ma ana saɓawa shi yasa annabi ya ba mu ka'ida ya ce al-mu'minu allazi yukhaliqu nas wa yasbiru ala azahum khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min allazi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala azahum wa fi kullin khair muminin da yake zamantakewa da mutane su bata mai yayi haƙuri su cutar da shi ya yafe shi ma ya cutar a yafe masa ya fi muminin da zai janye jikinsa ya ce ya daina hulɗa da kowa don ka a ɓata masa tare da cewa duk mumini akwai alheri a tare da shi wasu hujjojinsu na cewa ba za su ja 'yan uwansu a jiki ba ba za su yi kaza ba an ɓata musu yanzu idan ka shiga da yawa daga cikin 'yan mu sai ka tara suna da yara ba musulmai ba me yasa ai musulman sun cuce su manya-manyan masu kamfanin nokan mu ba sa ɗaukar musulmi aiki me yasa saboda suna cinye musu lokuta a wajen sallah to kai kuma kawai dukiya ka zo tara babu bajetin sallah a cikin rayuwarka in kai baka fitar mata da lokaci ba za ta fitar wa da kanta akwai lokaci ka sani duk mutumin da zai samu taro ta sanadiyar ka je sallah sallar tasa kanta sai an ciyar maka kamaso a ciki saboda ai da abin da ya samu a jikinka ya samu abinci ya ya koshi ya samu energy din da ya je ya sallah to kai kana da lada a ciki amma mutumin da zai samu wani abu a jikinka ya je ya sha kwaya ya zagi Allah to ka sani nan ma akwai kamashanka inda kana sani tunda ka ki wancan kaso wannan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta ubangiji ya haɗa kanmu akan abin da yake so yadda da shi da yawa idan an ce haɗin kai haɗin kai ƙauna juna ƙauna juna waɗansu suna ɗauka cewa shine a dawo abu abin da suke so a lokacin da ake magana ƙaunar juna da son juna ba ina nufin ka dawo ka bar ayina ko in dawo in bar ayinka ba amma in gaskiya muke so shine mu ajadin ra'ayoyinmu mu ba Allah ya ce annabi ya ce sannan a ƙarshe mu sani shi saɓani na ra'ayi saɓani na fahimtar rayuwa saɓani na hali ma na ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi a cikin ɗan adam ba makawa sai an same shi duk yadda musulmi ya kai da son musuluncinsa bai isa ya musuluntar da duniya ba saboda Allah bai ga damar ta musulunta duka ba duk yadda kafiri ya kai da kin musulmi bai isa ya nemi ido ya buɗe ido ya kasa ganin su ba dole sai ya gan su dole ne ka rayu da wani yana da hakuri wani mafaɗaci, wani mai kyauta wani marowaci wani mugu wani mai tausayi haka Allah ya yi bayansa dole ka gan su haka to amma abin da ake so shine mu zama wayayyo tun da musuluncin nan ya haɗa mu akwai abin da ni ban isa in yi shi kaɗai ba kai ma baka isa ka yi shi kai kaɗai ba yan ƙungiyar ka ba isa su yi kaɗai ba yan ƙungiya ta ba su isa su yi shi su kaɗai ba yan arewacin najeriya musulmi ba su isa su yi su kaɗai ba yan kudancin najeriya musulmi ba su isa su yi shi kaɗai ba amma idan muka zo a irin waɗannan abubuwan da ake buƙatar haɗuwar mu to mu tsaya mu haɗin da gaske mu tsaya mu haɗin da gaske tsakaninmu da Allah inda a ce musulmin najeriya za su yi wani hubbasa irin wanda suka yi a 'yan shekarun baya akan abubuwan da suke tunkara wallahi da musulmi sun samu ci gaba sama da biyar da muke tsammani a wannan ƙasa tamu to haka da dukkan kowane musulmi a matakinsa na rayuwa yanzu kun ga lokacin da guguwar shari'a ta zo mana rufe ido aka yi ba ɗan ɗariƙa ba ɗan izala ba ɗan wa duk shari'a muka haɗu ko da wannan haɗuwar Allah ya kai mu ga gashin aka samu ɗabbaka shari'a a wasu jihohin Najeriya ba maganar musulmin bayarabe ba maganar musulmin inyamuri ba bahaushe ba kanuri ba bafulatani duk aka haɗu kawai shari'a wannan haɗakar ba samun tasiri sai mana ba domin kun sani inda yan izala ne kadai suka ce ai shari'a a Najeriya wallahi ba za a yi kuma ba su isa ba in yan ɗariƙa ne kadai suka ce ai shari'a a Najeriya wallahi ba su isa ba kuma ba za a yi ba amma da shugabanninmu suka ga ta ko'ina mun haɗe musu kai sai an yi dole suka dawo suka yi dole suka dawo aka yi to ina ma dai a ce a dukkan wasu abubuwa haka za mu rinka yi a unguwanninmu ne in babu tsaro mu haɗu ba magana ɗan ɗarika ɗan kizala duk unguwa ɗaya ce ɓarawo in ya zo baya ware gidan kowa ko ina faɗa yake to mu haɗu mu ji wannan aikin Ma haɗu mu kwashe kwatamin mu haɗu mi kaza mu haɗu mi kaza to in irin waɗannan matsaloli na haɗaka suna taso mana muna buge wancan saɓani muna haɗuwa muna yin su duba zuwa ga asalin tushe to in muna yin haka za mu samu nasara a cikin rayuwarmu sannan a ƙarshe mu sani cewa Allah subhanahu ta'ala yana tare da mu a lokacin da muka haɗa kai amma ba ruwansa da mu a lokacin da muka rarraba yadullahi ma'al jama'a zalla ce hannun Allah kullum yana tare da jama'a in sun haɗa kansu wani tsoho ya zo zai mutu yake nuna wa ‘ya'yansa alfarma da amfanin haɗin kai a aikace tsoho ne mai hikima yana tsoron in ya mutu kada ‘ya'yansa kansu ya rarrabu sai ce kowa ya je ya min itace ƙwaya ɗaya kowa ya je ɗauko ƙatutuwar sanda ta itace ya kawo gabansa sai ya ce ku haɗa suka haɗa ya ce ku ɗaure suka ɗaure ya zama dami sai ya kalli babban yace ya ce ɗauki wannan damin itacen ka karya yayye ya kasa karyawa duk sauran suka kasa karya sai ce to ku kwance suka kwance ya ce kowa ya ɗauki sanda ɗaiɗai kowa ya ɗauki sandar da ya kawo ya ce ku karya sai suka karkarya ya ce to ina nuna muku a aikace in kuka haɗu ba wanda ya isa ya karya ku amma in kuka rabu duk ƙarfin ku za a bi ku ɗaya bayan ɗaya a karya ku shi yasa Allah yake wala tanaza'u tafshalu wa tazhaba rihukum in dai kuka bari saɓani da rarrabuwar kai yayi tasiri a cikin ku to tsoronku zai fita daga zukatan makiyanku kuma cikin sauƙi za a ba a gama da ku Allah madaukakin sarki ya haɗa kan mu akan abin da yake so yadda da shi wa salamu alaikum wa rahmatullahi da yawa daga cikin tambayoyin ba su shafi abin da muka yi magana a kai ba ko da suna da muhimmanci to da haka duba zuwa ga wannan mun ciccire tambayoyin da ba su da alaƙa da abin da muka tattauna a kai kai tsaye saboda ni ƙoƙari mu cimma lokaci ga shi an fara kiran sallah da haka waɗanda suka ji ba amsa tambayoyinsu ba irin waɗannan ne sai su yi haƙuri sai dai kuma in mun haɗa a wani waje ko wasu da yawa daga cikinsu ma mun amsa su amma a wasu karatuttukan da ba wannan ba mai tambaya ta farko a nan ya ce assalamu alaikum allah ya ƙara wa malin lafiya da kuma imani allah ya ƙare mu baki ɗaya wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malin tambaya ta ita ce mun samu saɓani da wani abokina kuma bayan kwana biyu sai na nemi mu daidaita amma sai ya ƙi hakan amma idan na same shi a gurin a guri nakan yi masa sallama sai dai baya amsawa to a irin wannan yanayi duk mutumin da suka samu saɓani da 'yan uwansa idan wanda ya maka ba daidai din ba ya zo ya nemi ku daidaita ka yafe masa wajibi ne a kanka ka daidaita da shi kuma ka yafe masa sai dai ba dole ba ne ka dawo ka ci gaba da mu'amala da shi irin ta da amma dai ka yafe mai abin ya wuce ka yi haƙuri to wannan wajibi ne a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ɗan uwansa ya nemi ya yafe masa bai yafe masa ba to yayi laifi sannan idan ya maka sallama kuma ka ki amsawa to Allah zai sa mala'iku su su amsa masa wanda kuma mala'iku sun fi ka daraja a wajen Allah da haka irin wannan lokaci ya kamata mutane su gane shi daman dan adam ba a yi shi ba zai yi kuskure ba zai yi kuskure sai dai wanda ya fi cikin masu kuskure shine wanda in ya kuskure ya gane ya yi kuskure zai dawo kuma ya nemi a yafi masa wannan shine cikakken mutum da haka mu yafe wa mu domin mu ma muna son Allah ya yafe mana shine Allah yake wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim kuma ku yi junanku abuwa ku yafe wa ƴan uwanku ba ku san kuma Allah ya muku abuwa ne ya yafe muku wannan yi wa Allah laifin da yafi wanda ƴan uwan suke mana da haka kuma muna son shi ma ya yafe mana to mun yafe wa ƴan uwanmu shi ma zai yafe mana irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' mai tambaya ta gaba yake tambaya ta ita ce bayan ya yi sallama idan wani mutum da baya cikin musulmi sai ya musulunta wato a yayin da ya yi kuskure sai ka ji an ce ku rabu da shi dama tubabbe ne to yana daga cikin abubuwan da suke haifar da rarrabuwan kan al'umma na farko za ka tara kowace al'umma kowace ƙabila kowaɗanne mutane suna da ƙanƙamin waɗanda ba su ba musulunci kawai shi yake zuwa in yi tasiri da ilimi ya goge wannan za ku ga hatta a da yanzu abin ya ɗan ragu wasu ƙabilun ba sa yi aure da wasu ƙabilun kai wani lokaci ma za ka samu kabila ɗaya ce amma masu wata sana'a ba sa auratayya da masu wata sana'a kamar ka samu fulani ba sa aurawa da mahauta 'ya'yansu ko ka samu eh, makamancin dai haka yana faruwa wani lokaci har ka samu akwai waɗansu sunaye da wasu ƙabilu suke gaya waɗanda ba su ba kamar bare bari su ce da bahaushe abno kamar fulani su ce da bahaushe kaɗa ko duwanda wanda zai ba fulata ne ba to kamar yadda shi kuma bahaushe yakan kira duk sauran ƙabilun najeriya ce musu ƙabila alhalin shi ma ƙabilan ne to ilimi shi yake ware wannan abin da kuma yadda addini ya yi tasiri a zuciyarka magana cewa wani in ya musulunta a ce da shi tubabbe kuma da nufin aibatawa wannan yana daga cikin jahilci ko shakka babu in ba da nufin aibatawa ba ne ba laifi ba ne domin daman shi musulunci tuba ne annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa Allah ya kira shi da tubabbe wanda ya tuba sahabbai ma an kira su da tubabbu wanda suka tuba a cikin ayi suratu hud Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabagaw ka tsayu kan turba mai kakkiya da kai da wanda suka tuba tare da kai Da daka in ka ce wa mutumin da ya musulunta ya tuba dai? in ba da nufin cin mutunci bane da aibata ba laifi bane saboda shi musulunta shine mafi girman tuban da za a yi wa Allah kamar yadda kin musuluncin kuma shine mafi girman laifin da za a yi wa Allah to amma idan kuma mutum ya musulunta kuma daga baya yayi ba daidai ba sai ake tuno baya ake cewa ku rabu da shi da daman tubabbe ne to wannan aibi ne ga wanda yake yin wannan abu ba daidai bane ba balma shi mutumin da ya musulunta ayyukan da ya din na laifi a baya lada suke komawa shi yasa malaman musulunci suka ce an kasa tantance wa ya fi falala a wajen Allah wanda aka haife shi a musulunci ko wanda ya shigo wanda waɗansu malaman sun ce wanda suka shigo su suka fi falala yanzu kaga abubakar ai ba a musulunci aka haife shi ba umar ba a musulunci aka haife shi ba a usman aliyu duk sahabbai ba a musulunci aka haife su ba waɗannan manyan musulunta su kai to yanzu ka ce darajar su ɗaya take da su irin abdullahi wanda su haifar su aka yi irin su hasan da husaini wanda a musulunci aka haife su ai ba za ma ka haɗa ba aya a cikin suratul furqan ubangiji subhanahu wata'ala ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah da ya faɗi tarihin muminan ƙwarai sai ce sai kuma waɗanda su ba a musuluncin aka haife su ba duk waɗannan abubuwan da muka faɗa sun yi amma daga baya sun tuba to laifuffukan su zamu mai da su su zama kyawawan ayyuka sayyidina Umar ya yi shirka kafin ya zo musulunta sun sha giya kafin su musulunta sun yi abubuwa da yawa amma daga baya suka zo suka tuba sai Allah ya ce irin wannan zamu musanya musu munanan ayyukan su koma lada kaga kenan ba kamata ya ka aibanta musu ba ma kamata ya ma ka yaba musu su abin da suka yi a da kai kake kallon sa laifi su a wajen Allah ya riga ya mai da su ma lada ba laifi bane ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tajiduna an-nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam idza faqihu mutane da kuke ganin sunnan kamar ma'adani ne ma'adani inda ake ajiye waɗansu albarkatun ƙasa kamar inda zinari yake ko gwal yake ko diamond ko fetur ko sauransu sai annabi ya ce bari ku ga fiyayyun mutane a cikin jahiliya su suke zamowa fiyayyu a musulunci in suka fahimci addini umar ko a cikin kafirai lokacin da bai musulunta ba gwarzo ne da kuma ya zo ya shiga musuluncin ya sake zama gwarzo to da haka shi wani lokaci kamar yadda na umar yake faɗa galibin waɗanda suka fi rawar kai da rawar kafa a musulunci wanda suka same shi a sauki aka haife su a ciki amma mu da muka ɗanɗani jahiliya muka ɗanɗani musulunci mu muka san daɗin biyan ko muka san daɗin ɗayan saboda mun sha wahalar ɗayan da haka dai ya uwa mu daina aibanta wa junanmu akan wasu laifuffuka in sun riga sun wuce domin Allah da kansa ya ce afallahu amma salaf wa man ada fa min wallahu azizun zuntiqa in abu ya riga ya wuce ba ka aibanta wa mutum da shi in ku ka aibanta masa da shi za ka iya zama mai laifi a wajen Allah domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala talmizu anfusakum kada ku aibanta wa junanku wata rana wata mata ta yi zina a Madina ghamidiyya ba kama ta aka yi ba komai ba ita da kanta ta kawo kanta gaban annabi da ciki a cikinta na zina ta ce ya ma'aikin Allah na yi zina ka wanke ni ma'ana ai mata haddi a kashe ta annabi ya ce je ki sai kin haihu ta je ta haihu ta zo da ɗanyen goyonta da kanta ta kawo kanta annabi bai sa a je a ga gidansu ba ko wani abu da kanta ya bata yake je ki sai kin haihu da ta zo ta haihu da ɗanyen goyo annabi ya ce sake komawa sai kin yaye ta yaye ta dawo ya ce je ki sai kin samu a cikin yan uwanki wanda zai rike miki ɗan ta zo da wani ɗan uwanta ta ce gashi ya yi alkawari in na mutu zai kula min da ɗan sannan annabi ya ce a je a jefe ta da aka je aka jefe ta wajen jifan nata jininta ya faffallatsa a jikin wasu sahabbai sai suka zo suna kashi kalli jinin mazinaciya annabi ya ce kuke aibanta mata bayan ta tuba laqad tabat taubatan law wuzzi'at ala 70 min ahli al-madinati la wasi'atuhum yace wallahi yanzu a wajen Allah ba wai ita ba za iya shigar da mutum 70 irin ku aljanna haka shi Allah in abu ya wuce a wajensa ya wuce in ka tuba ka tuba in dai da gaske ka tuba to kwa ya za a yi Allah ya yafi abu kai kuma ka zo kana ta da shi ko kana magana a kansa za ka fada cikin rami da halaka wanda baka sani ba da haka ba a aibata wa mutum da wani abu da ya yi a baya wanda ya riga ya tuba game da shi tambaya ta gaba mai tambaya ya ce wasu mutanen idan kai musu sallama ba sa amsawa kai nake jin kamar na daina yin sallama shine nake neman shawarar malam akan haka ba a dainawa shi aikin alheri in kana yi kamar yadda annabi ya faɗa duk mutumin da kai masa sallama da gangan ya ki amsa Allah zai sa mala'iku su amsa maka kaga kai ɗaukaka kake samu lada kake samu shi kuma ƙasa yake yi da aka ya ƴan uwa dai mu gane cewa sallama alkhairi ce in an mana mu amsa yin sallama ba dole bane amma amsa ta dole ne shi in bai maka sallama ba bai laifi ba amma kai da aka yi kake amsawa kai kai laifi tunda Allah ya ce fa idza huyitum bi sahiyatin fa hayyu bi ahsana min aw duha da haka malamai suka ce amsa sallama umarni ne na Allah yin sallama kuma ganin dama ne Allah yake ayi tare da cewa akwai alfalu mai tarin yawa ga wanda yake yin sallama mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam wace iriyar mu'amala ya kamata musulmi ahlus sunna ya yi tsakaninsa da 'yan shi'a haka mai tambayar ya ce to Allah ya ba mu ka'ida gamammiya da duk wanda ba musulmi ba ta yadda za mu mu'amalance shi Abinda da yasa na ce duk wanda ba musulmi ba saboda akwai matakin da su 'yan shi'a suke iya kaiwa su zama ba musulmi ba akwai kuma matakin da bai kai su zuwa ga fita daga musulunci ba daga cikin matakan da suke iya fitar da ɗan shi'a daga musulunci ya ji cewa ƙur'ani bai cika ba kamar yadda wata aƙida ce daga cikin aƙidunsu waɗansunsu ma ba su san da ita ba amma littattafansu sun rubuta haka akwai wani malamin su sunansa at-tusi at ya yi littafi sunansa Faslu khitab fi isbati tahrif kitab rabbil arda rarrabe magana dan tabbatar da cewa littafin Allah an canja shi ma'ana yana nufin Qur'ani bai cika ba an ciccire wasu surori an kakkara wasu to wannan aqidar ita kanta in ka kalle ta kafirci ce domin karyata Allah ne Allah ya ce shi zai kare Qur'ani kuma ka ce an canja ma'ana ka ce baka kare ba ko maganar da ka faɗa ta cewa ka kare ƙarya ce to wannan shine abin kallo din sannan duk ɗan shi'an da ya zargina na Aisha da ta yi zina shi ma ya kafirta saboda ne saboda Qur'ani ya ce ba ta yi ba kai kuma sai ka ce ta yi yanzu maganar ba da Aisha kake ba fa dawa kake da Allah ake magana yanzu to haka nan duk ɗan shi'an da ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar musamman abubakar kafiri ne to wannan ko shakka babu shi ma kafiri ne me yasa malamai suka ware abubakar suka ce saboda abubakar yana da wata daraja ta daban akan sauran sahabbai duk ƙur'ani daga fatiha zuwa nasi ba wani sahabin da aka nassanta cewa shi sahabi ne sai abubakar sauran a sunna maganganun sahabbantakarsu ta zo amma shi abubakar har a ƙur'ani ubangiji madaukin sarki ya faɗa a suratul tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani yabtanaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi sahibihi anan abubakar ake nufi to kaga tunda Allah ya ce masa sahabi kai kuma kai inkari to wannan shine maganar duk ba wai tsakaninka da abubakar ba ce ita ma tsakaninka ne yanzu da Allah ya ce e ka ce a'a shi kuma Allah ja da shi kafirci ne kaulan wahidan to ire-iren waɗannan aƙidu na 'yan shi'a duk ɗan shi'a da ya kai ga yadda da su to ya zama kafiri to mu'amalan mu tsakaninmu da shi irin mu'amala ce ta tsakaninmu da kafiri to shi kafiri wace irin mu'amala Allah ya ce ni da shi Shi ne in baya fito na fito da mu mu yi mu'amalar yau da kullum da shi za mu iya siya a wajensa zai iya siya a wajenmu za mu iya masa yarinta in yana da kuɗi a matsayin yara na kasuwa shi ma zai iya mana za mu iya masa wasu ayyuka na yau da gobe shi ma zai iya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yaransa masu masa aiki a gidansa har da Yahudawa masu masa wanki masu kulan masa da wasu abubuwa na gida anas an yace wata rana wani yaro ne yau annabi aiki ya kwanta rashin lafiya ba yahude ne annabi ya tashi da sai ya tafi har unguwar yahudawa ya je duba yara da annabi ya je sai ya zauna a gefen fulan yaron ga baban yaron ga annabi ga su anas tsayin rakiya sai annabi ya kalli yaron ya ce da shi aslim ka musulunta sai uban ya kalli babansa yana tsoro sai baban ya ce da shi a abal ba abin da baban alkasin ya gaya maka take ta yaron ya furta kalmar shahada sai manzo Allah ya fito yana murna yana fara'a yana alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya kwato shi daga wuta to kaga irin waɗannan mu'amalolin ana iya yi da wanda ba musulmi ba manzo Allah ya bar duniya wani ba yahudi yana bin sa bashi saboda yana cin bashi har a wajen yahudawa wata rana annabi babu abinci a gidansa ya je wajen wani ba yahudi yake ba ni rancen abinci shi kuma mai sai da abinci ne Ya ce ni kuma zan baka ba sai ka bani jingina sai annabi ya dauko rigarsa sai ya bashi sai shi kuma ya bashi har sai ya je aka ci a gida to har annabi ya bar duniya bai biya wannan bashin ya karbo rigarsa ba daga baya bai yahudan ya zo wajen sahabbai ya ce ga ku biya ni bashin ina bin annabin ku bashi ku biya ni suka ce me shaida sai ya ce ga rigarsa a waje na, suka tabbatar wannan rigar an san ta annabi ce ba ku yadda za a yi ta shiga hannun ba yahudi in ba wata hulɗa ta shiga tsakaninsu ba sai yake cewa to abinci ya ranta a waje na kunji kunji kwano kaza sai nan abubakar ya fitar da kuɗin ya biya ya karɓo rigar kuma ya bawa dangin annabi su abbas ya ce ku riƙe a wajen ku to irin waɗannan mu'amalolin na yau da gobe annabi yana yi da yahudawa shi yasa Allah yake la yanhaakum Allahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin إنما ينحاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم an gane ku ma'ana Allah bai hana mu mu mu'amala ta yau da kullun da ire-iren waɗannan mutane ba da aka shi ma ɗan shi'a ko da shi'arsa ta kai shi ga kafirci ba laifi bane ka siya a wajensa ba laifi bane ka siyan masa ba laifi bane kai masa gyara in kai mai gyara ne ya zo neman a masa gyara ba laifi bane shi ma ya maka mu'amala da yake yau da gobe wannan ba laifi ba ne ba sai dai kada a yi mu'amalar mai zurfi wacce za ta kai amintaka da amana domin Allah yake la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wa ila Allah al-masir kuma Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين waɗannan ayoyin da ire-iren su suke nuna amintaka ta kusa-kusa ta kudda ko ta rufe kofa ba a yi da wanda ba musulmi ba ka samu wata kirista tana dafa dafawa wani musulmi abinci hayyaci Dan shi a gida kaɗai ta wannan akwai illa ko kuma a ka ko a kamfaninka na musulmi a matsayinka na musulmi sakatarenka kuma ya zama ba musulmi ba wanda aikin sakataranci aiki ne na sirri mai matuƙar muhimmanci kuma amma in a gwamnati ce haɗaka to wannan daban aikin ba naka bane aiki na ƙasa ne zai iya yiwa musulmi ya zama shine shugaba sakatare kuma ba musulmi ba ko shugaba ba musulmi ba sakatare kuma ya zama musulmi wannan daban amma a ma'aikatar ka ta ka kai kadai a matsayinka na musulmi ko a gidanka kai kadai a matsayinka na musulmi a samu wasu ayyuka masu matukar mahimmanci da hadari kuma ba musulmi yake yi maka su ba to ka sani kana jefa kanka cikin bala'i za ka wayi gari sun yi maka fafa lolo ko makamancin haka Allah ya kiyaye wannan ita ce takardar akan a wajen jinsiya ya eh, za yi akan yin sun yanka wani arabu kan to ɗan uwa yana tunatar da ni game da auratayya da kuma maganar yanka da makamancin haka asali shi yanka musulmi shi yake yi domin a wajen yanka ana so a ambaci sunan Allah Allah maɗaukin sarki ya hana a ci dukkan wata dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisk ubangiji maɗaukin sarki ce kada ku ci dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba wannan fasikanci ne to amma mutumin da ya je wani gari sai ya tarar da nama bai san waye yanka ba ko da garin nan na arna ne ga baki daya annabi ya ba da damar a yi bismillah a ci sahabbai sun ce muna zuwa kasashen arna a can da don kasuwanci ko don wasu hulɗoci na rayuwa sai mu tarar da nama ya zami da shi sai manzo Allah ce sammullaha wa kulu ku yi bismillah kawai ku ci to wannan kenan maganar auratayya addinin musulunci yayi magana akan mu'amalar aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi yana iya auren wacce ba musulma ba ita ma da sharuɗa sharuɗan shine ta zama miya. ba wacce ba ta da kamun kai ba domin ubangiji madaukin sarki ya ce alayhi wa hilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi aqdan Allah yake a yau mun halatta muku dukkan dangin datsada abincin waɗanda ba musulmi ba halal ne gare su. abincin ku kuma halal ne gare su saboda a samu saukin zamantakewa musulmi zai iya zuwa restaurant na ba musulmai bai ci abinci su ma za su iya zuwa namu su ci abinci sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat kuma ya halatta ka auri kamammiyar mace mumina wal muhsanatu minal ladina utul kitab kuma ya halatta ka auri kamammiyar mace cikin ahlul kitabi ahlul kitab ko dai yahudawa ko nasara banda maguzawa in an ce ahlul kitab ana nufin dukkanin waɗansu masu bauta wa Allah da addinin da aka saukar a sama a da kaga addinin annabi isa daga sama aka saukar da shi duk da lokacinsa ya wuce addinin annabi musa daga sama aka saukar da shi duk da lokacinsa ya wuce amma maguzanci bautar rana bautar wuta wannan ba daga sama aka saukar da su ba in adam ne suka kirkirar wa kansu to masu wannan addinin su ba a auren su kuma ba a cin abincin su me yasa aka ce a ci abincin waɗancan saboda waɗancan in dai suna kan asalin addinin su to za ku ga da yawa daga cikin abubuwan da addinin ya koyar mu ma addinin ya koya? mun yi tarayya da su abubuwa da yawa yanzu yanka dabba da sunan Allah su ma a addinin akwai haka a kiristanci akwai a yahudanci akwai an gane ko to haka nan kamewa ga buran zina yahudanci bai yadda da zina ba kiristanci ma bai yadda da zina ba haka mu ma musulunci to wannan yasa aka ce waɗannan mu'amalolin mu yi da su amma waɗancan kan mu yi da su su ma guzawa ba su da wata ka'ida a rayuwa kawai sai son zuciyarsu da aka shi yasa addinin musulunci bai yadda da hulɗan mu tai karfi da su irin yadda ya yadda da waɗancan ba to bisa ga wannan zamu kiyasan haɗin shi a wajen auratayya da wajen cin nama tunda misali idan ta kai yan shi'a su ma sun bar musulunci sun yi ridda sun zama kafirai kenan to shin kafiran na wani irin bangare za mu musu hukunci abin da ya fi adalci shine mai musu hukunci da kafarai irin na ahlul kitab sun yadda da wasu abubuwa na addini ba su yadda da wasu ba domin yan shi akwai abubuwan da yadda musulmi suka yadda da su su ma haka suka yadda da shi amma akwai abubuwan da mun saba da su ɗari bisa ɗari to irin wannan kamar su ta fi kama da ta kiristoci ko kama irin ta yahudawa abin nufi za mu iya cin abincinsu za mu iya cin yankansu sannan kuma za mu iya auren matansu amma su ba za su aure namu ba domin da yahude ba a yadda ya auri musulma ba ba nasari ba a yadda ya auri musulma ba amma shi musulmi an yadda ya auri ba yahudi ya auri ba na nasariya me hikima saboda asali abin da musulunci yake dubawa shine namiji shi ke da tasiri akan mace a mafi yawan lokaci in dai namijin nan da gaske namiji ne zaka fara shi yake da tasirin juya matarsa abin da yake yi na addini shi za ta yi abin da yake a kai na addini shi 'ya'yansa za su yi amma idan a wasu lokuta aka yi rashin sa'a ne sai ka samu kuma mace ta fi namiji ƙarfi wanda kuma wannan shine abin gudu da aka shi yasa ba a yadda ba su kiristoci ko yahudawa su auri matan mu amma an yadda mu mu auri nasu saboda kokarin mu ribato su mu jawo su su ko dan gudun kada su ja namu su ribace su wallahu a'lam